A ci gaba da yaƙi da cutar shan inna da ke neman zama kakai a Najeriya, gwamnatin jihar Niger ta ce daga yanzu hukuncin ɗaurin shekaru biyu a gidan yari ko kuma tarar naira dubu hamsin za a yi ma duk wanda yake amincewa a yi ma yaransa allurar rigakafin cutar shan innan a jihar. Mataimakin gwamnan jihar Alhaji Ahmad Musa Ebeto shi ne ya tabbatar da haka a lokacin ƙaddamar da bayar da rigakafin cutar shan innan karo na hudu a cikin wannan shekara da aka gudanar a garin Lemu. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce a yanzu babu sauran dalili na ƙin amincewa da rigakafin. A yau an lura da cewa babu wani dalili da mutum zai bayar na rashin ba da haɗin kai a baiwa wa ɗan shi rigakafi domin ko ta addini ne ka fito baka da madafa ko ta maka a ce al'ada ne baka da shi yasa gwamnati ta hito da hukunci wadda yake ita majalisa ta dokoki ta jihar Niger ta riga ta zartar da doka idan aka same ka da laifi cewa ka ƙi yadda a ba yaronka rigakafi to gaskiya za a gurfanar da kai gaban shari'a idan kuma alkali ya same ka da laifi watan cikin biyu ne ko a yi maka hukunci na zuwa na zuwa abin nan gidan wakafi na, na shekara biyu ko kuma ka biya dubu hamsin. Babu shakka dai gwamnatin jihar ta ɗauki batun foliyon babu sani babu sabo domin kuwa a ɗaya gefen ta ce daga yanzu duk yaron da ba a nuna takardar shaidar yi masa rigakafin ba to ba za a ɗauke shi makarantar bokon jihar ba in ji kwamishiniyar lafiya ta jihar hajiya hadiza abdullahi kuma wannan matakin an ɗauke shi ne saboda a kare yaranmu har da kuma yara da suke cikin unguwa don wani lokaci iyaye sai su ce sun yi rigakafin nan kuma ba su yi ba takardar nan shine alama cewa an yi saboda a tabbatar cewa ɗaya shiga makaranta sauran yaran ba za su kamu da cutan ba A wannan karo dai hukumomin lafiya a jihar Niger sun ce sun ɗauki matakai na ganin an samu nasara aikin a wannan zagaye da za a fara ranar Asabar ɗinnan 24 zuwa talatar makon gobe. Dr. Yabagi Aliyu, darakta ne a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Da kuma mun riga mun bi isasshen maganin da za mu yi amfani da shi. Mm, saboda wannan matakin nan Mm, muna fata za mu yi ingantaccen eh, aiki. A baya dai mahukuntar jihar sun taɓa hukunta wasu magidanta biyu da aka samu da laifin ƙin karɓar rigakafin cutar ta polio ga yaransu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.